العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نبي سنين عشرين قوتهم ذو الحجة هجرات مولد دريه دو da arba'in da ɗaya wanda ya dace da daren goma ga watan augustus ab 2020 allah maɗaukakin sarki cikin minnarsa ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi maratan ukura domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh cikin littafin rawdatun nazar wa jannatul munazar ba mu gushe ba muna cikin wato babi na dalili na biyu wato as-sunnah بسم الله الرحمن الرحيم فصل وحد الخبر تعريف خبر هي كرك خبر عند أي شيء مثل الأباري هو شيء الذي تطرق إليه التصديق أو التدبير idan aka ce maka kai bayan menene labari sai ka ce abin da yake labari shi ne abin da tana yiwuwa ya zama gaskiya tana yiwuwa ya zama ƙarya duk labarin duniyar nan ɗayan biyu ne sai ya zama na gaskiya ko ya zama na ƙarya shine mana allazi na tsarraku ilaihi tazziku aw at shine wannan da a tasdiku gaskatarwa ke iya ƙwanƙusarsa, ko ƙaryatarwa ke iya ƙwanƙusarsa wawo kisman shi labari a yadda yake zuwa wa mutum ƙarfin irin yadda yake zuwa wa mutum ya kasu kashi biyu tawatur ko abin da ake kiransa labari mai zuwa ta hanyar da mai hankali ba zai musanta ba shi ne wato ta hanyar bibiya a samu jama'a da yawa ta yadda a hankalce ba za a turanta cewa haɗuwa suka yi suka ƙirƙiro maganar ba labarin ko wani gari da ake kiransa mai duguri dukan mun sashi ta hanyar tawakali kai gaskiyar lamari labarin wani gari da ake kiransa dubai mun sashi ta hanyar tawakali wane ne a wannan majalisa ke musun cewa akwai wani gari da ake kiransa dubai akwai da yake jin bai da cewa akwai wani gari da ake kiransa dubai ba na da wahala wane ne anan ya taba zuwa dubai mara yahuda ta je su daya? sai ba kuma ta kaga ta yiwu ba wanda ya taɓa zuwa dubai garin da ake kira su dubai a wannan majalisa amma kuma ba wanda ke ta cewa akwai wani gari da ake kira su dubai saboda ya sha jin dubai din nan da ta bakin yan jarida wani lokaci ta bakin ɗaliban ilimi wani lokaci ta bakin yan kasuwa hmm? tana da wahala zuciyar ka da ce akai ai wani group ne suka haɗu kawai suka kirkiro wani abu da ake kiransa dubai shi yasa suke son su gaya musu gamsar da mu to saboda haka labarin wani abu da ake kiransa dubai ko da mu taɓa zuwa ba ko kuma sun ba taɓa zuwa ba ya zo mana ne ta hanyar tawaturi misali gari wani gari da ake kiransa makka ana mutum nawa ne suka je garin da ake kira makka ta hannun dama na watakila ba su da yawa ta hannun hagu ta gaba watakila ba su da yawa amma wa yake musun cewa akwai wani gari da sa makka to dalili shine labarin cewa akwai wani gari da sa makka ya zo mana ne labari ya zo maka ne ta hanyar tawatuye wato mutane da yawa jerantuwar mutane da yawa ta yadda hankalci hankali ba zai suranta cewa a'a shiga ɗaki suka yi suka haɗu cewa mu ƙirƙiro wani labari jigon labari ya zamanto wani gari ne mu ce ko wani gari sunan sa makka to kana yake yasta wannan kan abubuwa da yawa kan abubuwa da yawa da yawa a nan ba wanda ya taɓa ganin ojuku ya dai mutu amma ina ga aka ce ojuku wanda ya shugabanci eh, ɓallewar biyafara da gabin nan yankin da ake da suka samu suna biyafara daga najeriya ba wanda zai musun cewa an taɓa yin wani wanda ake kiransa ojuku ko wani mutum da ake kiransa sardauna ni dai ban taɓa ganin sardauna ido da ido ba amma na yadda an yi wani mutum da ake kiransa sardauna na yadda ai wani mutum da ake kiransa eh, a wolo misali wadi? to akwai kuma a hat labari da zai iso maka ta hanyar wasu ɗaiɗaiku da ba su takara sun karya ba ɗaiɗaikun da hankali ba zai kore cewa tayo kitsa labarin suka yi ba wadi ta yi mutum ɗaya ne ya baka ya gaya maka ta yi mutum biyu ne ta yi mutum uku ne ba su da yawa sannan kuma ba su da kafasitin da yadda za su baka labari shakka ba shigo maka ba ta yi mutum ɗaya baka labari amma saboda yanayinsa da girmansa da tsoron allansa da sauransu da ƙorewarsa kan abin ka ji ka gamsu ana iya samun wannan to amma asali dai labarin da mutum ɗaya kawai zai gaya maka shi ne sos ɗin duk duniya ɗaya ko duk duniya mutane biyu ko mutane uku ko biyu hudu ko biyar ko shida wanda suke wa'innan wannan adadi a hankalce tana yiwuwa zama suka yi suka mitin suka ce mu labari kaza abin nufi dai anan shine abin da ake nufi da labari shine abin da zai yiwu a ce gaskiya ne ko kuma zai yiwu a ce ba gaskiya ba ne sannan zai rabu zuwa kashi biyu akwai wanda yana shiga ka ne yana shiga zuciyarka ne ta hanyar mutane da yawa ta yadda ba za ka tun kuɗe shi za ka ji kawai ka gamsu kenan ba wani abu akwai kuma wanda zai shigo maka ne ta hanya mara ƙarfi sosai ta ka ji ka gamsu saboda dalili wataƙila tsananin nauyin mai gaya maka labarin amma idan an ce tawasiri wannan ko da wani ɓarawo ne zai ce maka akwai wani gari dubai ba za ka rasa shi ba ko akwai wani gari da ake kiransa london ba za ka rasa shi ba ko akwai wani gari da ake kiransa kaduna ba za ka rasa shi ba yawo to shi ne malam ya ce a nan falmutawatiru yufidul ilm shi mutawatiri yana fa'idantar da ilmi ne ba zato ba yana fa'idantar da ne tabbas sannan jibu ta tasdiqu gaskata shi kuma yana zama wajibi ba mai karanta shi wa illa mai dulla alaihi dalilun akhar ko da wani dalili na waje bai nuni kansa ba sabanin abin da bai kai tawaturi ba dole ana bukatar dalili na waje dalili na wajen nan kamar wane ne wane ne karfin mai faɗan a mai faɗan nan manzo ne manzo ne ya ce ka taba jin maganar nan ba sai a hannun wani bakin wani annabi to saboda nauyinsa wannan za a gaskata wannan magana ba don zatin maganar ko zatin labarin ba sai saboda zatin mai ba da labari kwabi misali kenan su وليس في الأخبار ما يؤلم bi بمجرده illar المتواتر cikin labarai duka. babu labarin da ake sanin gaskiyarsa hmm? bi mujarradihi ai bi mujarradi zatihi saboda zatinsa illal mutawatiru sai mutawatir wa ma'adahu da yake kuma bayan mutawatir inna ma yi wa da musidquhu bi dalilin akhara ana sanin gaskiyarsa ne ta wata fuska daban ta wani dalili daban ya dullo alaihi da yake nuni kan gaskiyar tasa siwa nafsil khabar banda shi zatin labari amma mutawatir saboda zatin labarin kawai ya isa ya gamsar da tunaninka da kwakwalwarka da zuciyarka cewa wannan labari gaskiya ne Tawa wannan shi ne wurin masu hankali <laughs> wadi amma akwai wasu sufaye cikin masu bin addinin hindu wanda suka koma da yawa daga cikin suka zamanto masu bin buza addinin buza kusa addinin budan nan da mafi yawan mutanen china suke bi ko koriya ta kudu ko koriya ta arewa ko vietnam ko thailand ko japan shi asalin gudan ba hindi ne indiya tsohon wuri ne wanda kusan kamar bangare wuri ne da na kirkire-kirkiren addinai wanda suke na sulkulle wazi? to saboda haka su akwai su su ba ta imani da komai sai abinda sai abin da ka kira mahsus mai ma'anar mahsus abin da idonka zai gani gashi nan kana ganin sa ko abin da ka zai ji gashi nan ayi kaji kara kaji abin ko abin da hancinka zai abin zai shaƙa na ƙanshi ko na wari hmm? ko abin da harshen ka zai ɗanɗanonsa wadis na zaƙi ko na daɗi ko na bauri ko abin da hannunka zai taɓa ko abin da kira alhawa su kan so ba sa imani wannan na kiransu da abin nan samaniya ko shumaniya asali wani tsari ne na sufanci cikin addinin hindu da ake kiransa abin nan shamana shamana wabi ba wani magana wani ka ka ba su labari sai ai akwai wani gari abin nan ai kaza kaza da sauransu kada kai ni da ke gami na gari ne abin gani wato ba na <laughs> na ji motsin garin ana magana na ji tuna na ga mutane suna hargowa na sa jiki na hannu na taɓa garin nan na to ni ba na imani da wannan an fahimta su manawa ko su manawa su ba ka imani da komai sai abinda ɗaya daga cikin abubuwan nan biyar taɓa wani abubuwa guda biyar hanyoyi ne na sanin ilmi tabbas abinda ka gani ai ka sani ka san shi ka san shi abinda kunnen ka ji ai ka bi shi ka san wani abu game da shi abinda hancin ka ya shaƙe shi ka san warinsa ko gishirinsa ko barkononsa ko wani abu ka san shi abinda harshen kai ɗanɗana shi ka ji ɗajinsa ko ka ji gishirinsa ko ka ji baurinsa ka san shi abinda hannun ka ya taɓa ka san shi to amma ta wannan ne kawai masu hankali suke sanin abu ai ba ta wannan ba ta wannan bane kawai da muka dukkan mu muka yadda cewa akwai wani gari da ake kira Dubai ai da yawa ba mu ga Dubai ba ko ba haka ba ta mun yadda ake kira Japan ba mu ga Japan ba misali da yawa daga cikin mu lagos ma ba su gani ba a samu wasu a majalisar mu da kaduna ma ba su ganta ba wazi ana maganar dajin sambisa wa taɓa shiga dajin sambisa hmm? da yawa san amma yanzu mun riga mun amince akwai wani dajin sambisa ta yi tsakanin ba mazuwa mai maiduguri wannan kilo 70 da wani abu sai ka kece dajin da zambesa to ba kowa ne ya je maiduguri ba a cikin ko ya bi ta wannan hanya misali to shine anan malam ya ce khilafan lissamaniya saɓanin samanawa ina muhasarar ilma, في hawa. su sun takaita ilimi kenan ko ce sun takaita ilimi cikin hawa kamar da muka ce ko ba wa ba batilu ya <coughs> yace wannan kuma shirme ne <coughs> a ce ba ta inda ilimi zai zo wa kwakwalwarka ka yadda ka gamsu sai ta hanyar hawa sai kawai ba daidai ba ne wannan domin fa'in na na'alam mu a wannan majalisa da ma ina muna sane da cewa <coughs> ولكن هذا كون الاثنين اكثر من الواحد كو جم ستيوا بيو يا في ديوا تو واجب شكم شكم بيو <laughs> كو هاي اللي تبقى في الخلفه كو تبقى شكم كو تبقى ان انا تكوني ابو ما هي قاعده منين بيو ya fi ɗaya yawa ka yadda uku ya fi biyu yawa ka yadda biyu shi ne kaɗan a kan uku ka yadda ɗaya shi ne kaɗan a kan biyu ka yadda rabi shi ne ƙasa da guda wazi? kamu yadda muna da hankali wane ne yake jin cewa babu wani abu da kiransa hankali ko babu wani abu da kiransa rai a gaya mana wane ne ya gare ka taba ganin rai a <laughs> so zo ku taba ganin rai ba akwai da ya taba ganin hankali ko ya ji hankali ko ya shaƙi hankali ko ya taɓa hankali gashi nan hankali amma yadda akwai hankali kai mu yadda akwai wauta wa taɓa shakan wauta ko ya taɓa ganin wauta to shi ne mala yake cewa fa inna na alamu lalle mu muna sane da cewa muna sane da kawuna litnai ne tsarin nalwa a sane da cewa biyu ya fi ɗaya yawa Ato ni abin da ke rubuci a nawa nuskar kuma na san muna da yawa za mu zo istihasul istima a daddain din ma za mu zo akwai a wurinmu a wurina fa inna na alamu kauna lisnaini aksara min alwahidi واستهالة واستهالة اجتماع الضدين haka يكي ربوشة a wurina ko masu irin nawa. to kai ku da ba ku da shi sai kokarin ku sa oga yara ku yake karanta min na kuɗi menene aka ce hmm? ha istihara ta kawai da ne aksar min lahi kuma dole ne ku sha na istihara ai in kuka faɗi karanta wannan gama kun karyata jumla da ta zo kenan ai cewa mu muna sanin koruwar kasancewar biyu ya fi ɗaya yawa saboda haka sai ku goge wannan ko da rubutu ne tabbas yawwa sannan har yanzu muna sanin istihalata ijtima'i diddani muna sani kuma mun gamsu da cewa kishiyoyi biyu ba sa haɗuwa daban-daban suke zuwa abin da aka ce kishiyan abu kaza ne to kenan ba haɗu suke ba zai yi ba zai yi su haɗuwa daban-daban suke kenan mun san ba sa haɗuwa kishiyoyi biyu ba sa haɗuwa ba da za a yi mutum guda a ce masa gajere ne dogo ba zai yi ba a ce masa fari ne baki ne ba zai yi ba sai dai a bisa tsarin yari mana kai ba a wani a bisa tsarin mahankalta <laughs> masu magana ta ta abin nan kishiyoyi biyu ba sa haɗuwa matuƙan da ya kishiyoyin ne na asali yawo to kuma kai aitu shamaniya ko samaniya su kan a aƙidar tasu ai sun gina ta ne kan warware ita asalin aƙidar domin balhasruhum ilma ko takaita ilmi da suka yi fil hawas cikin alhawasul khams wadi ala za'mihim a bisariya wasu shi kansa fa huwa ma'lumun lahum fa huwa menene ma'lumun lahum wa laysa mudrakan bil hawas abu ne da suka gamsu da shi kuma shi ma ai ba da suka riske shi ba kuma ba da hawa suka taske shi ba idanunsu ne ya kalli abin ba ba kunninsu ne ya ji abin ba ba hancinsu ne ya shaƙi abin ba ba harshensu ne ya ɗanɗane abin ba ba hannunsu ne ya taɓa abin ba saboda haka sun faɗi ko sun ba je ko ina ba yawwa thumma sannan la yastaribu aqilun fi anna ad-dunya في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد sannan ba wannan bayanai da muka yi la sare bu aqilun babu wani mai hankali da zai shakkan fi game da annafi duniya cewa a nan ƙuryar duniyar nan da muke cikinta baldatan tusamma bagdad akwai wani gari da kiransa bagdad kowa sa akwai wani gari da kiransa bagdad wazi ba komai ba damuwa duk zai ba da ehm. sannan wa baldatan da wani gari ma har yanzu su san ma makka za ki kiransa makka ba wanda ke musu wannan wala na shukku fi wujudil anbiya kuma ba ma shakka cikin samuwar annabawa kuma annabawan nan ba da hawa muka gan su ba annabi mafi kusa kusa da mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dukan mu anan ba wanda ya gan shi da idonsa ba wanda ya taba shi da hannunsa ba wanda ya ji maganarsa da kunninsa magana daga bakinsa kai tsaye ba wacce aka nakaltar ba ko ba haka ta balantana kuma sauran annabawa ma da zuwan sai shekaru dubbai kafin ya zo ولا نشك في وجود الأنبياء بل في وجود الأئمة الأربعة باوا ما شكا cikin samuwar shugabannin nan ma guda hudu Abu Hanifa Malik Shafi'i da Ahmad duk da kuma anan ba wanda ya gansu da idanunsa ba wanda ya ji maganar su kai tsaye da kunninsa ba wanda ya taba su da tafin hannunsa misali wala bi zalika da makamancin wannan ka gaskiyar lamari ma ba wanda yake musun cewa kakansa yana da uba kuma yana da wahala ko kakansa yana da kaka yana da wahala ga kakan kakanka kuma kowa ya amince kenan ashe a hasarta ilmi ko a takaita ilmi da hawa ba daidai ba ne fa'in ƙila sun da guda ma to idan wani ya ce ko mai ja da mu irin zuwa nan shamaniya ko samaniya idan wani ya ce lauka na ma'aluman daruratan lama kalafnaku ada abin da kuka faɗa ɗin nan ana samun labari a gamsu da shi ta hanyar tawaturi da ba wanda ya sai kareta ne, da mu ai da ba mu kareta ba mu saba da ku ba ba kun ce ba kun ce labari kashi biyu ne ba akwai labarin da dole kowa sai ya gaskata shi akwai labarin da kuma tayu ka gaskata shi tayu ba kare ta shi ba mu ko muka ce a'a ba haka bane mu abin da ke muke gaskata shi sai abin da ya tabbata ta hanyar tsaye daga cikin abubuwa guda biyar kenan da muka saba muku din nan ya nuna kenan ƙarya kuke yi mu ai mu yadda ba kuma kuna cewa kowa sai ya ji ya gamsu to bari mu ji amsar da ibnu qudama zai ba su kunna ibnu qudama ce amsar da mu ba ku anan shine inna ma yuqalifu fi hadha mu'anid mai saba da muka faɗa din nan ba zai kasance ba face mai bijirewa gaskiya mu'anid ka san gaskiya ne sa'an kuma ka ce kaki naki wadi a bisa tsarin maganar da laraba suke cewa an zafin wa in tsarat an zafin wa in tsarat ta gona kiran sa mu'anada mai wannan za a ce anada alhaq ya san gaskiya kuma ya ce san bai yadda ba wannan misali ne da ya shahara a larabci mutane ne biyu abokan juna suna tafiya can sai suka hangi wasu abubuwa guda biyu ɗaya ce ai abin nan eh, suka hangi wani abu ɗaya ce wannan ba wata yar akuya ce fa ya ce a kai ina ga kai wata abin nan wani tsuntsu ne wata tsuntsuwa ce kowa dai ya riƙe abin da ya fahimta ana zuwa suna ƙara kusantowa suna ƙara kusantowa ashe tsuntsuwa ce saboda haka sai ta tashi sama ta fire dama tsuntsuwa ta ga mutanen da bata sani ba dole ta tsira ta tashi ba sai da ya ce haɓa ban gaya maka ba ai na ce maka da mazan tsuwa ce ya ce a ni ba ruwa ni ina kan baka ni dai a wurin yar akuya ce yar akuya kana ga ta tashi ka ce yar akuya ce ni dai ka ta tashi da yar akuya ce <laughs> to kaga in wannan zaka ji to wannan ana kiransa inadatul haqq ko da haqq in karɓan gaskiya bayan an santa to wannan kuma irin su ba a sa cikin lissafi ko a wurin mukabala idan an kai ga wannan matsayi sai a ce ta sai a rufe magana don komai na da ka'idar mukabalar nan tana da ka'idoji da ake tattaunawa tattauna na ilimi ba harguwa ake yi ba ka sai ka toge kan abu a akwai ka'idoji da ka saba su sai a fita sha'aninka kuma yanzu kai yanzu ka fita iyakar mutane masu hankali kuma zo ka shiga cikin wani yanayi da ba kamar dai wannan da ya ce shi dai shi dai wannan dan dan akuya ne a wurinsa ko da ta tashi sama da ita dai shi a wurinsa dai kan yar akuya ce na sai a fita nesa kuma ya kamata magana ta musu daga nan to ne mana inna ma yuqalihu fi hadha mu'anidun ba mai sabawa cikin wannan face mu'anidi mu'anidi kuma dama shi harshensa ne zai saba ba wai kwakwalwarsa ba zuciyarsa ba a zuciyarsa ya san haka ne amma harshen zai ci bai ba wannan dama ma nan ina da yake yukhalifu bi lisanihi ma ma'rifatihi fasada qawlihi zai saba da harshensa tare kuma da saninsa cikin zuciyarsa ƙaryar ko rashin ingancin maganarsa yake kenan ko kuma babban au man fi aqlihi khabtun ko kuma wanda yake da ciwo a mahukaci yake da ciwo a hankalinsa shi kuma wannan shi ma kaga ai dama wannan ba abokin magana ba ne yawwa sannan wala yazuru inkaru hada min adadin kathirin yastahilu inaduhu kuma dadin abun babu masu inkarin mutawatiri ba za a sami su da yawa ba zai taɓa yiwa ba shi ne mana ba za a zo inkaru haka inkarin wannan ba zai fito ba min adadin kasirin ya stahilu ina daga mutane da yawa waɗanda inajinsu zai ba za a ce ba zai yi ba sai dai a samu 'yan kaɗan amma babu ta yadda za a yi mutane da yawa su haɗu akan wannan shirin sannan abu na biyu ko abin nan shamaniya ko samaniya lautarak na ma alimnahu da za mu bar wannan ka'ida da muka sani na labarin tawaturi dole shiga kowa kowa ya gamsu da makalafati kuma saboda ko kun saba mana ba ku yadda da labarin tawaturi ba to kenan lazima na tarkul sati ai ban da ku akwai wanda suka fi ku akwai akwai yiwu masu ƙidar sassaɓa wadi tun shekaru aro-aro da suka wuce tun kafin haifar annabi isa da shekaru ko dubu biyar ko ne mai kama da haka daular farisawa iraniyawa kenan sun taɓa mutanen japan hari duk da ba su ci nasara ba amma dai japanawa sun sha wahala kuma sun fahimci iraniyawa da suka bar kasar su suka je suka kai musu hari har suka wahal da su ko da dai sun kore su da jimin goshi amma dai wannan harka ne wani ilmi suke da shi wanda su ba su da shi saboda haka aka samu wasu wanda za su dage domin su karantar da junansu ta yadda za su kare kansu nan gaba amma da yake ba su da korewa daga nan aka samu aƙidar sassaɗa aka je kuma masu san faƙi da shi ko kuma da harkar ɗan bindiga daɗi wani lokaci mun ya gyara sai je bata kuma a irin wannan lokaci aka samu dalilin haƙidar sassaɗa komai ma ba da haƙiƙa an fahimta komi su masu sassaɗa komi ba haƙiƙa ba ne kamar yanzu masu haƙiƙa su ce masu komi Allah ne ka sa abu kuma an shiga shirme ka ce littafin da ke gaban kan nan Allah ne microphone Allah ne tebur din nan Allah ne kai ma Allah ne wancan Allah ne to wane ne Allah kuma Allah ne har yanzu kai kuma ka san kai suke ke yayyanka wannan katako ka ke ɗinke wannan littafin kada ma ka yayyaga su ana yaga Allah ne ana yanka Allah ne amma wata falsafa ce karkatacciya wani ana ganin wani abu ne na ilimi amma a karkace har kuma aka gina wannan aƙida haka shi kuma ya sassaka komai abu na hakika za ce ba hakika ba ne wani abu ne majazi wani bangare ne na hakika babu wani abu hakika kamar da su ibn jinni ko masu harkar balaga suka suka bunƙasar da wannan ilmin suka shiga su kulle ko miya zaman to majaz ne kai sunanka muhammad majaz ba muhammad na hakika ba domin muhammad lafazin nan na muhammad ya cancanci duk wani muhammad da aka taɓa yi duniya da wanda za a yi nan gaba hatta annabi muhammad ba muhammad ba ne na hakika domin kafin a fi annabi muhammad a wasu muhammad a cikin larabawa a dai kun san cewa ba annabi muhammad ba wai dama akwai wannan suna na muhammad din tun kafin zuwa annabi muhammad kun san da wannan ko ba annabi muhammad shine farkon da aka sa masa suna muhammad ba a'a dama laraba suna sanya muhammad kafin zuwan musulunci suna sanya abdullahi eh, suna sanya zuwa sunaye da ake sanar inda kuma bayan zuwan musulunci larabawa arna suna sa abdullahi larabawa kiristoci suna sa abdullahi larabawa yahuda suna sa abdullahi wazi misali kenan saboda haka muhammad wannan lafazi hakika ne akan dukkan muhammad da aka taɓa yi a duniya da za a yi har gobe kiyama wataƙila su kai biliyon ɗaya kai kuma muhammad ɗaya cikin biliyon ɗaya kashi nawa ne kake cikin biliyon ɗaya saboda haka muhammad ba na hakika ba wazi to akwai wanda suka fi ku hauka masu aƙidar sassaka su a wurinsu duk abin da ka gani ma ba haƙiƙa ba ne kukan kun yadda abin da idon ku ya gani shi wannan daidai ne tabbas ne ko kun yadda abin da hancin ku ya shaƙa tabbas ne kun yadda abin da harshen ku ya ɗanɗana tabbas ne ko yadda abin da hannun ku ya taɓa tabbas ne ko yadda abin da kunnen ku ya tabbas ne su kuma ba su yadda ba ba su yadda tabbas ne ba ba haƙiƙa ba ne a wurinsu kuma kun yadda da su ne samanawa ko shamanawa Samanawa ba su yadda da su ba to ina alama da su kullum ku mu da kuɗin gaba ɗaya sai mu mu mu koma aƙidan sassaɗa kamar yadda ku ga wautar aƙidan sassaɗa kuka yi watsi da su kuma kun kyauta da kai watsi da da nan don kun ɗan ɗaku kun zama ɗan dama dama to mu ma yanzu muna watsi da naku don naku ma shirme ne har yanzu kun fahimci magana shi ne mana sun malau tarakna ma alimnahu sannan da za mu bar abin da muka sani li mukhalafatikum saboda saba mana da kuka yi lazimana da zai zama ta wajibi a kanmu zai lazimce mu kenan tarkul mahsusat barin abinda ma kuka amince da shi mahsusat din me yasa limukalafa ta iya saboda iya sassaɗa mutane a ƙidar sassaɗa ko sassaɗa'iyyun su suna musanta masu ɗin ma gaba ɗaya kun fahimci wannan wuri to na ga ƙarshen babin kenan a da ƙarshen fasilin a nan kenan ko sai mu tsaya nan alhamdulillah ina dama sufanci ba daga abin nan ba ba daga addinin hindu aka ɗauko shi ba ba sai je ah, to da musulunci ne kawo sufanci na eh yanzu wasu daga cikin musulmi sun je sun ɗauki sun ari tufanci daga wurin indiyawa da su bi addinin hindu sai garkuwa da shi kuma su har sun bai da shi ma a ce tufanci irin na musulunci ah, yanzu ba ka gani ko rike tasba musulunci ne ka rike ba? musulunci ba ka rike tasba ba annabi ya gama abin nan zamansa a duniya <laughs> bayan barin da zuwa ba amma ko lokacin da annabi sallallahu alaihi aka aiko shi yake wa'azi alqur'ani ke saukowa akwai masu addinai daban-daban da suke amfani da da abin nan da tasbaha indiyawa wanda su wannan kullum tsoffin masu addinin gargajiya wanda suka fito da gare su mutane addinin buza har yau har gobe suna amfani da shi wasu bangarori na kirista mutanen catholic orthodox suna amfani da tasbaha kun san da wannan aiko saboda haka kwana a tashi bayan shekaru ɗaruruka musulmi su ma sun wa wa'annan suna amfani da tasbaha wani ma yanzu saboda rashin jahilcin da jahilcin sa yana sai alamtar musulmi ko alamar musulunci sai sa tasbaha da <laughs> ba abin da ba ba da alaka da shi ka zo ka kamar da tasbaha shine alakar alamar musulunci wannan ka bayar da jahilcin ka da rashin sanin inda aka dosa ka fahimci haka fanci ai ga ga ga da aliyu sai ku tambayi da kwanan ne ya daga indiya ya indiyawa suke ai ba abin da babu wani zai zanna ba zai aski ba wani zai zanna a cikin bukka wani wane ne wane ne da abin nan na'am lama lama khalafnakum su ai abin nan shamaniya ko samaniya suna cewa ah, ya za ku ce tawaturi inda ya labari ya sanyar tawaturi dole kowa ya gamsu da shi inda dole ne ai mu da mun gamsu da shi mu ba mu saba kuma ya za ku ce tawaturi ai daga nan kun faɗi tun da mu yanzu ba tare da su to amsan da ibnu qudama ba su shine ai sabawar mu saba mana da kuka yi sabawa ce ta inadi harshen ku ne zai saba mana amma zuciyarku ta san abin da kuka yi ba daidai ba ne wannan kuma yana nan har mun ba da misali aiko awo na'am a to ai abin nan shi mashuri wani lokaci rai mashuri shi kansa bangare ne na na ahad din wasu nau'in mutane ko uku suka rawaito shi ko wani abu mai kama da haka ana ce hadisi hadisi mashuri amma dai ba ba ba cikin tawaturi ba shi ba nau'i bane na tawaturi hmm. ana magana ilmin hadisi matsalar hadisi in kuma ana magana ne lokacin kawai mashuri abinda ya shahara ta yi ya shahara wani wani guru ta ya shahara wani mutane wani gari ko ya shahara a cikin wata masaba ko wani abu haka abu wannan sunansa rusa duniya ke <laughs> da rusa ƙasa ana aiki ne na haram kuma a yi ƙoƙari an aka ce wani zai wani jarabawa ya kuma ko wani zai nada kansa shi yana wa mutane jarabawa yana samun kuɗi suna wannan babban laifi za samu gwamnati da san abin da take wannan ayyayin kamar su hukuncin kisa ma domin sun ɗaukan makansu abin nan rusa al'umma da rusa ma kimar ilmi filan akwai wasu wani shi ba ya da fahimta ba amma da duk lokacin da aka ta jaraba shi za a yana da matsala sai ta lallaba haka <laughs> abinda Allah kaddara masa kenan to wani kuma zai kame kaminsa ko da ba fahimci karatu ba hadda da wani da sauran zai buge bugensa dan buga buga dan samu ya ci shi ma ya hadin sa kenan sai ya kuya haka yawwa wani kuma yana fahimta ta wajen dai haka yadda Allah yake da mutane haka kara tafiya amma wasu ce ko hanyar tausayi ko don neman kuɗi su za su wasu jarabawa to ne amfanin karatun aka buɗe wannan babi ai kaga babu hankali ba zai kama wannan ba daidai ba ne hmm. to ma madalla kallon wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك